واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 كتبتنا اليوم تتمة على الإسلام تتناول الحديث عن علاماته وثمراته عباد الله من علامات الإخلاص أن يبتغي المسلم الأجر من الله تعالى وحده فلا يبحث عن شهره ولا مكانة الاجتماعية ولا زعامة ولا ثناء الناس عليه قال تعالى على لسان بعض الأنبياء في القرآن الكريم وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين الشعراء وقال الإمام الشافعي رحمه الله وجدت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نصب إلي شيء منه ثانيا أن يكون عمل الصرم عنده أفضل من العلانية ففي الحديث عن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقه فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه رواه البخاري ومسلم نعم يا عباد الله لما أخفى صدقته وأخلف فيها لله تعالى رفع الله قدره وأظله في ظله ثالثا كفاءة الظن بالنفس واتهامها بالتقسيم فالمخلص فالمخلص من العباد من يأتي جميع العبادات على أحسن وجه ومع ذلك هو خائف ألا يتقبل الله منه عمله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يا رسول الله والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله أخرجه الترمذي وابن ماجه الحديث صحيح لغيره أجعل استواء المجد والضم مخلص يقوم بجميع أعماله على ما يرضي الله تعالى ثم بعد ذلك لا يبالي أخذ الناس ان سخطه مدحوا أو ضموا كان بعد الصلاة يقول في الرجل يمدح في وجهه قال التوبة منه أن يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أخرجه البيهقي في شعب الإيمان نعم عباد الله للإخلاص ثمرات عظيمة تنفع العبد في الدنيا للإخلاص ثمرات عظيمة تنفع العبد في الدنيا وتسعده يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى منها تفريد القربات وإزاحة الهموم وقد ثبت في الصحيح في قصة أصحاب الغار أولئك الثلاثة الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا غارا فوقع السهرة فسجت عليهم باب الغار وتوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وتوصل كل واحد من الصلاة بإخلاصه في عمله لله تعالى وكلهم يقول اللهم إن كنت ف... اللهم فإن طيب، كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه ولما علم الله إخلاصهم عنهم الله سبحانه وتعالى ببركة إخلاصهم ومنها سكينة النفس وطمانينها الإخلاص يكسب صاحبه الأمن والسكينة فيشعر بانشراح الصدر وهدوء النفس في الحديث يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه جعل الله جناه في قلبه وجمع عليه الشملة وأتته الدنيا وهي رادمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ذلك في رواية فلا يصفي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا وما أقبل عبد إلى الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني عباد الله هذا من علامات الإخلاص وذاك من ثمرات التزم الإخلاص لله رب العالمين واجتنب الرياء والعمل لأجل الدنيا أو الشهرة أو غير ذلك من الأعمال التي لا لا يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راشدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وبشر مرضانا وبشر موتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على النبي الكريم عباد الله اتقوا الله واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه بكرة وأثيما الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اليوم من شاجي شده hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya dace da sha uku ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu wannan ita ce ta uku akan abin da ya shafi islasi Allah ka sanya mu cikin mukhlisi a yau alamominsa za mu tattauna da kaɗan daga cikin sakamakonsa ga wanda Allah ya tufatar da shi Allah ka amince mana yan uwa masu albarka na daga cikin alamomin yi don Allah za ka gama yi ba yana neman ya shahara ba ne ko ya suna galibi ma sai ya yi ba a san shi ya yi ba ko yana yi ba a gane shi saboda yana yi don wanda zai biya shi biyan hakika ne ba wanda zai lodane shi ya kamba ma shi ya sa shi girman kai ba kuma ba yana yi ne don ya sami wani matsayi a al'umma ba ko shugabanci ko a fazzanta shi a yi masa kirani a yabe shi ya sa annabawa gaba daya allah ya yabe su yana faɗi a harshen ɗayansu wa ma asalukum alaihi min ajiyar in ajiyar illa ala rabbil ta abin da nake sawa'an shadi da taujihi da karantarwa da duk abin da nake ba na neman sakamako daga wajenku sakamako na kawai ina fatan yabo daga allah ubangijin ba ke daya babu hasara fiye da wanda yake aiki don a gani a yaba ko shahara ko a ce masa mai hannun baiwa babu ribar da ta kai kai komi saboda Allah wannan aya ce cikin surati shu'ara imamu shafi'i rahimahullah bi hidimar da yi ma addini da ilimin da ya yada a duniya har yau muna cin gajiyarta yana cewa wujittu annan na fantafa'u bi hadha ilmi wa ma nusuba ilayya shay'un min na yi buri a ce al'umman duniya sun amfana da ilimin nan da na karanta amma kuma ba a danganta shi da ni ba komin kankanta ba ba a ma san waye faɗi ko waye ko wani abu mai kama da wannan ba ya ji masu yi allah wai karuwa shaga mata aure da ke kullum mu yi don allah ba don abin da za mu samu ba ba don a ta samu a gaba a yi mana kirani ba ba don wata manufa ta rayuwa ba mahanga ta biyu wanda yake yi don Allah za ka ga ɓoye aiki ya fi masa kwanciyar hankali fiye da bayyana ta in ta bayyana da kanta ma duk sai ya ji wani iri shi ya sa bayyana wanya ɓoyewan ya fi daraja ya fi lada ya fi sakamako ya fi amsuwa a wajen ubangiji a hadisin nan da masu san Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama fitina sai fitina tsanani ya tsanani akwai nau'in mutane bakwai da Allah ke sa su cikin inuwa ranar da ba inuwa in ba ta ba cikin bakwai nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa rajulun saddaqa bi sadaqa fa ahfaha fala ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yamin da mutumin da yayi sadaka sadakar da ba a dube ta a ce lalle yayi sadaka amma ya koyi sadakar ta aka kai matsayin da damarsa da ta nuna ko ta miƙa hagun ma ɗasa ba san mai daman ta miƙa ba wannan kinaya ce ta ihilafi da koya aiki a yi don allah ubangijin kowa da kowa irin wannan yana shiga cikin rahaman allah cikin ni'imar allah cikin falalan allah tsamanin da al'umma kowa na nafsi nafsi a dalilin ikhlasin falillahi rabbil alamin buhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi ya koya aiki ya gaskata aikinsa ga mahalicinsa sai allah ya daga darajansa ya raba shi da fitina da bala'in tashin alkiyama mahanga ta uku kullum mai ihlasi yakan tuhumi kansa ne yamuna na mata ma zato a wasu lokuta bata kyauta ba ya tai kaza yana tuhuman kansa da taksir ƙallin yana ganin bai yi abin da ma ya dace ba kuma tsakanin shi da Allah yake yi ba tare da fallasa ba mukulisi a cikin bayi na gargaru shi ne duk abin da Allah ya ce a yi yana yi abin da aka hana ya hannu kuma yana yi bisa kyautatawa amma tare da wannan kullum gabarsa na fadi zuciyarsa tana makyarkyata ba an anshi aikin sa ko za a ansa gobe kiyama ko za a yi masa kamar cikin suratul mu'minun Allah ta'ala yake bil wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un sune waɗanda suke aikata abinda aka ce su aikata kuma abinda aka ba su na dukiya suna amfani da ita cikin neman yadda Allah tare da haka koyaushe zukatansu na girgiza na rawa ba su da kwanciyar hankali cewa za fa mu koma ga ubangijin mu ya mana hisabi ina matsayin Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana ma'anar wannan ayar gana na Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da ta karanta ayar ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai cewa ya rasulullah wallazi yasriq wa yazni wa yashrabu al-khamra wa huwa yakhafu Allah wannan aya da ake cewa waɗanda suka yi kaza suka yi abinda aka ce ai sun yi amma suna cikin firgici cikin tsoro zuciyarsu bata na ba suna tsoron haɗuwarsu da ubangiji ya su ne waɗanda suke ibada kamar yadda allah ya ce amma suna ɗan sace-sace suna zina suna shan jiya tare da suna jin tsoron haɗuwarsu da allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya bunata abi bakarin ya bunata siddiq ba su ake nufi ba ba mashayi ko barawo ba ba kuma ana nufin bunsun anguwa ba ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله ƙur'ani na magana ga mai yawan sallan nan ne mai yawan azumin nan mai yawan sadakan nan kuma yana tsoron Allah ina mazinaci ina barawo ina mashayi ina mai hasada ina magulmaki ina annamimi ina mai giba subhanallah aiki na gabanmu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon jatta abinda ya saura a rayuwarmu hanga ta hudu mai yi don allah da yabo da zargi duk ɗaya ne a wajen shi yabo bai sa shi ya shiga tsalle-tsalle har ya bata aikinsa da hawa zargi kuma bai sa ya tsaya cip ce tun da ma haka ne an daina saboda yana yi da wanda ya san abin da yake yi shi kuma zai masa sakamakon wannan shi mafulisi kullum a kowane aiki na shi yana neman yadda allah ne subhanahu wa ta'ala bai damu ba shin mutane sun ji daɗi ko ko ba su ji daɗin abin da ya yi ba inda allah ya yadda shi kenan izan littu min kalwudda falkullu hayyin kullum lazi haufar tu'adi tu'abu idan Allah ya gama komai in ya same shi in ba wa ya samu sallallahu alaihi wasallam shi mutanen nan ko ya masu daɗi ko kan yi masu dadi ba da yana cewa wanda zai dube ka yayyade ka a gabanka ka san ba abu mai munin wannan musulunci ko nincin mutum karka dube shi ka yabe shi a gabansa to idan wani ya dube ka yayyade ka a gabanka to maza maza ka tuba ma Allah kai da aka yaba dan yana neman ya kashe ka ne ya yanka wuyanka sa ka girman kai da jiji da kai da nuna isa sai ka ce Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون يا الله ka kama ni da abin da suke faɗi ba haka nake ba yabo ne na maroki ka gafarta mun abin da ba su sani ba na munanan ayyuka na ni waye mai cike da zunubai da farafarai ya Allah ka gafarta mun ba su sani ba ne ka ba sai magabata cewa yake wallahi law alimu haqiqa sarirati la abassalamu alayya man yalqani lakasani mafificin alkhairi akan abin da suke mun zato sai wannan shi ne kafaranka da tubanka kai da aka yaba shi ko mai yaban ai babban mai zunubi ne imam bai haƙi ya ruwaito wannan cikin sha'abul iman ta ibadallah ikhlasi yana da sakamako masu kyan gaske masu mahimmanci wanda ke amfanar bawa a rayuwarsa kuma ya azurtar da shi a ranar haɗuwa da mahalicinsa jalla jalari daga ciki duk wanda yake yi saboda allah ba zai taba fadawa damuwa ba face Allah ya taɓa shi ba zai taba fadawa cikin bakin ciki ba face farin ciki ya biyo baya ba zai taba fadawa cikin kunci ba face yalwa ya biyo baya haka kai ta ji kai ta da haka ya tabbata imam bukhari ya inganta wajensa akwai kista mashahuriya lahihiya kama abota kogon dutsen nan a kabul ga mutane uku mukulisai a ayyukansu wanda allah wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu bayani yariya suke da kuma suna daji su ga kogon dutse suka ce mu shiga mu kwana da safe mu ba Allah mai tsara abin da ya so kuma ya zartar da abin da ya yi suna shiga da wani tsamirin dutse ya zo kamar kyaure ya toshe bakin kogo ko alaman hasken waje ba a kai a da jarabawa masu rai a tsabari kuma ba yadda za su fita wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan suka ce ba mu da mafita sai mu sa kowa ya roƙi Allah da wani aiki na ikilasi da yi don Allah mai ne don wani ko wani alfarman wani ko sakamako daga wani ko yabo daga wani ba Allahu akbar suka yi tawassuli da wannan aiki da suka yi da ikhlas kowa ya tuna aikin da ya yi kuma ya yi don Allah ne suka yi kowa ya tawassuli da shi wannan ya tuna cewa iyaye gare shi tsofaffi kullum duk yadda za a yi sai ya kawo masu abinci a kan kari da abin da za su shafi hidima wannan nema ya yi nisa da shi bai samo ba da wuri hajjar ya yi ya so matsalawa ya zo da madara nono a ƙoƙon shi ko a matsaki ko da ya zo sai ya sami baba da mama sun yi bacci amma ga 'ya'yan shi suna kukan yunwa kuma shi ɗabi'arsa bai taɓa ba ɗansa ko matarsa abin da bai ba iyaye da farko ba abin ya tsaya mashi kif ya kasa tashi iyayensa don kada ya ɓata masu hankali sun soma bacci kaji kaji 'ya'yan arziki ba wancaninka ba ubanka na gona kai kana dandali kana ihu ka bar ubanka da wanke malin malin gashi ya tsufa an nuna makyarkyata amma ka buji kanin kawai bai wanke maka mahaukacin wandonka ba sannan ka yi albarka ce haka na kwana da matsakin nonon nan a hannu ban iya ba 'ya'yana da matata ba kuma na kasa tashin iyaye na kashin bata musu rai Allah in ka san na yi don kai ne Allah ka bude mana wannan dutse mu fita dutse sai ya dan jinkita kaɗan ga dai a gawaje kuma ba zai turu ma kowa ba ko da an yi aikin gayya dan ya ce Allah ka sani akwai wanda ya zo ya yi mun kwadago bayan ya gama na neme shi in biya shi kudinsa ban gan shi ba na rasa yadda zan yi na gama cigiya sai na sai masa ya tunkiya da kudin ina masa kiwo tunkiya ta haihu uwa da ya suka ci gaba da haihuwa aka samu garken awaki na sai ma na saka ita ma ta haihu aka samu garken shanu na sai yar taguwa duk nashi da kudin shi aka samu garken kakuma ta ji garke ku. da dukiya ce yawa ta fi garfi na in kiwata sai na sai da wani ba'adi na sai bayi su kula mashi da shi bayan shekaru sai ga bawan allah nan ya dawo ta ce kako waye da ni bawan allah yace kai ne wane ni ne a shekara ta kaza ne maka aiki na tafi ban an shi kudina na ba da Allah ka bani ina da bukata yace kai ne dai tabbatar da shi din ne yace to taho mu je yace kaga garken awakin nan kaga garken shanin nan kaga garken raƙuman nan kaga bayin da ke hidima duk naka ne yace sai sai wannan bawan Allah yace kashi. ba haka na so ba ka ce kawai ba za ka bani haƙƙi na ba in tafi ka yi min girgiri? ya ce ba izgili nake maka ba yake din Allah ka kyale ni kawai in tafi baki a leku wallahi naka ne naka ne kaji kaji kaji yadda suka zama haka don haka naka ne abin da kake so za ka yi da shi Ke bawon Allah nan haka ya sa bayin nan suka kore duka suka tafi ko ma na gashi bai ba shi bai ce ga wannan dan bunsurin ka dasa ce Allah in ka san na dan kai ne Allah ka buɗe mu sai dutse ya sake ja amma kuma za a leko ba za a iya fita ba shi kuma ɗayan ya ce ya Allah ka san ina da wata ƴar annina ƴar annina na so ta iya so fiye da biyan da wani bawa yake son ya mace a rayuwa na yi na yi ta bani dama in biya bukata ta ƙaƙi a kwana a tashi sai lalura ya kama ta na kuɗi tana neman dinari ɗari taimun magana na shiga na fita na faɗi na tashi sai da na nemo dinari ɗari na zo na bata na ce to gashi akan bukata ta ba yadda za ta yi ta amsa ta amsa suka shiga daki aka rufe kofa aka rufe window aka saki labule aka tuɗe ya je samarta sai ta dafa kirjin shi ta ce ka ji tsoron Allah kada ka buɗe zobe ka saka ba da haƙƙinka ba ba da haƙƙinka ba ce sai ji jikin shi ya sanyi kalman ka ji tsoron Allah duk kaunar da yake da ita sa yau kuma Allah ya kai gamo ga sarawa amma ta dafa kirje shi ta ce ya ji tsoron Allah ya ce sai na ji ne kwalam sai na tashi tsam na sa kayana ko dina ne sai kuma ban ansa ba na tafi abina na kyale ta na haƙura Allah in ka san na yi wannan domin kai ne Allah kan bushe sai ya fadi suka fita shine kowannen su a lokacin da yake wannan kalma yakan ce Allahumma fa in kuntu fa'altu zalika a wajhika fa anna ma nahnu fi addu'an da suke yi kenan kowa ya faɗi nashi aikin sai wannan addu'a lokacin da Allah ya tabbatar da ikhlasin su da gaskiyar nufin sai ya fitar da su daga kunci saboda albarkacin ikhlasu wadda haka wallahi wannan kuncin da muke ciki da muke kuka ba komai ba ne in muka yi ikhlasi sai ka ga abin mamaki an yi wanda ya fi shi ga wasu al'umma sun koma ga allah ya yayi mu yi dan allah a ƙarshe ikhlasi na haifar da natsuwa da kwanciyar hankali zuciyarka za ta nutsu hankalinka zai kwanta Allah yakan tufatar da mai ihlasi wannan kuma Allah zai baki in shima hasbadan kullum za ka ji ka malam baka mutum wani da wani mugun abu komi naka kawai kai bacci kana nishari da yawon bacci ba kana magaji kana maganganu kana lafiya ko wani ko ya tafi ne sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin anas dan malik Allah ta'ala ya kara masa yadda annabi yana cewa man kana fil akhirati hammahu ja'ala Allahu jinahu fi qalbi wa jama'a alayhi shamlahu wa atatku ad-dunya wa hiya rajimah ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له wanda duk a rayuwarsa ba abin da yake bukata sai dan Allah to Allah ya alkawalin zai sa masa wadatuwa tun daga zuciyarsa kuma Allah zai hada al'amarinsa ba zai watsa al'amarinsa ba kuma duniyar sai ta zo cikin kaskanci gabarsa tana daukanni kwasanni ni nake son ka shi kuma yana oh, oh, oh, a sauka lafiya Allah kiyaye Allah ya maza ni da ke amma wanda al'amarinsa duka duniyar yake nufi annabi ya ce tsakanin idan dinan sa biyu Allah zai sanya talaucin shi kullum yana cikin bakin ciki gani akwai kafan angulu hmm? saboda Allah ga kaga yadda muke da shi kaga sanin irin yadda ya kulla mu saboda haka kullum yana cikin takaici da alfini da bakin ciki sannan ba zai sami duniya ba sai abin da Allah ya kaddara masa a wajen waya ta kara da cewa fala yumsi illa saqira wala yusbihu illa saqira ba zai wayi gari ba face matsiyaci maraice in ya zo ya zan matsiyaci sannan wa ma a kabbala abdin ilallaki bi kalbi illa ga alallahu kulubar mu'mini na tanin kadu ilaihi jirwuddi wa rahma duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya nufi Allah da ita to Allah zai sanya zukatan bayi su ne masa biyayya irin na raƙumi da akala kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ƙaunarsa cikin zukatansu da rahama sannan wa kana Allah bi kulli khairin ilaihi asra duk wani alheri ya taso sai kaga kawai ya cilla sai wajen shi a ta mamaki aka buce wani aka wuce wance da waɗannan da kaza amma kai kaga wani ne ya samu saboda abin da ke cikin zuciyarsa ne na ikhlasi tirmidhi ya rawaito imam al-albani da hadisi ne ingantacce Allah ka azurta mu ko koye da bayyana Allah ka maba mu da akasin sa inda muke a rayuwa har zuwa karken numfashin mu na ƙarfi. Allah ka yafe mana zunuban mu ka gafarta mana laifukan mu ka yaye mana damuwar mu ka kama mana lafiya ka raba mu da duk wata cuta da ke cikin mu ba za ka ma iyayenmu malamanmu da dukkan yan uwanmu da suka riga mu da imani Allah ka sanya goben mu fi yau din mu kyau har mu gamu da rahama. Allah muna rinƙonka yanayin damuwa da da yawa ake ciki Allah ka yaye mana ita Allah ka raba mu da ita rashin tsaro da rashin zaman ko da zaman ɗanɗan da ake ciki Allah ka kawo mana tsaro tsoron tsoron Allah muna roƙon duk wanda aka jarrabe shi da waɗannan abubuwa na sashen al'umma Allah ka fara mutuncin su Allah ka kubutar da su ka dawo da su cikin ahalin su mu kuma Allah ka ba mu kariya kada ka jarrabe mu da irin wannan fitina da irin wannan bala'i muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in mutuwar mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar shahada ta zan ita ce ta ƙarfi a rayuwar mu na shigo yan agaji suke ce min akwai taimako da za su raba takardu ana nema shi sabilin lahi kuma muhimmi ne ga wanda Allah ya ba shi iko ina fatan Allah ta amince mana da rahama